Karɓar rahoton farko na kwamitin bincike na kudaden sayan makamai tun 2007 wato zamanin marigayi shugaba Umaru Yar'adua zuwa yanzu da shugaba Buhari ya sa nan take ya ba da umarnin a kama duk waɗanda aka samu da hannu cikin karkatar da kuɗaɗen da rashin ganin makaman da aka yi oda. Ofishin mai bawa shugaban shawara kan tsaro ne manja janar Mangunu ne ya kafa wannan kwamitin binciken a watan Agusta, inda ya ce ya bankaɗo badakalar sama da naira miliyan dubu ɗari shida da arba'in da uku, kazalika da sama da dala miliyan dubu biyu da ɗari ɗaya da casa'in da uku. Rahoton dai ya ambaci sunan tsohon mai bawa shugaban ƙasa shawari kan tsaro kanar Sambo da Suki da zarginsa da ba da kwangilar sayan makaman ba tare da cike ka'idoji ba. Dama tamkar kanar Sambo da Suki na cikin cikin ɗaurin talala ne a halin yanzu a gidansa da ke anguwar masu hannu da shuni ta a Sokoro da ke nan Abuja duk da umarnin babbar kotun tarayya da ta yi na a bashi takardunsa na tafiya don zuwa neman magani a ƙetare. Gabanin wannan zargi na karkatar da biliyoyin naira hukumar tsaro ta DSS ta gurfanar da dasukin bisa zargin mallakar makamai ba bisa ka'ida ba wanda akan hakan nema ya samu beli. Cika wannan umarni dai zai nuna sake kama kanar sambo da sukin da hakan zai mayar masa hannu agogo baya wajen neman 'yancinsa da samun damar ficewa zuwa ƙetare. Wancan zargin dai na mallakar makamai makamai bai ɗau hankalin 'yan Najeriya ba da ke ganin ai dama ba a rasa makamai a gidan mai ba da shawara kan tsaro. Umarnin kama waɗanda aka samu da hannu da ke ɗauke da sa mai taimaka shugaban kan labaru Femi Adeshina na da ra'ayin da dai an samo makaman da ko sojoji masu yaƙi da Boko Haram a arewa maso gabas ba su yi korafi ba da kuma gaza kare rayuka da dama da aka kashe. Musa Bala ya kasai na arewa Green Movement na ganin wannan matakin na ƙara nuna shugaba Buhari ba zai yi sako-sako ba ga harkar bincike. Ta inda za gane wannan abu mu 'yan Najeriya ne mun yi gwamnati musamman ni na shaida gwamnati kala uku ko hudu amma na rantse da Allah ba a taba samun gwamnatin da ta nuna wa dan Najeriya hanya da zai zauna lafiya wasu sai wannan dalili shine sai manya sun ba da misali makansu sannan na baya dauka to shugaban kasa Muhammadu Buhari daidai gwargwado jajircewar da yayi ya yi nasara kai ya nasara ya shekara goma sha yana buɗe har Allah ya kai shi kan gaci to ina so ka sani duk matsalolin da ake faruwa ba da ita cikin wannan kasar ko gwamnatin da ta gabata Allah ya kawo gwamnatin da ta gabata ne dan ɗan Najeriya ta sha bacci domin mu kanmu mu ne matsalar kanmu to idan irin wannan gwamnatin bata kahu ba ba yanda za a yi wa dan Najeriya ya tashi a bacci to amma da wannan gwamnati ta zo da yanayin kamanninta da abubuwan da suka faru a cikinta mutanen Najeriya suka gumu sai kowa ya miƙe kama gaskiya kana samba da suki wanda ya taba tafiya tamkar hijira a ketare zamanin marigayi Sani Abacha a ruwaito shi yana cewa san bai musguna wa shugaba Buhari a juyin mulkin da aka yi masa a watan Agustar biyar ba wannan ya jefa ta baba ga masu nazarin ko dai Buhari na kulle da da sukin ne a zuciyarsa tun wancan juyin mulkin da ya kawo gwamnatin Babangida bisa bisa mulki zuwa yanzu dai a zahiri ba baɗini ba matakan gwamnatin Buhari na shafar maganan yaƙi da cin hanci da rashawa ne. Nasiru da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.